assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ehm, ina ma yan uwa barka da rana ko in ce barka da safe barka da wani yan uwa akwai sabon wani abin nan da aka fara gaskiya wanda ake samu alheri sosai wanda ajiya da farawan shi gaba daya ehm, bai fara da tsada ba so dama su kamar yadda muka sani dimo satoshi mutane shiga to democracy din shi yake karuwa kasuwan duniya so gaskiya wannan je aka fara shi kuma insha Allahu muna sa ran samun nasara sosai duk da mun fara ganin alamu ba wannan hoton idan muka lura da kyau wannan kamar yadda na gaya muku aje aka fara shi gashi nan bnc to trx face wannan ana yin shi ne kuma da tron link ko tron pro wani application ne sabo wanda duk mai amfani da tron in allah ne ga zai iya sanin shi saboda shi under tron blockchain ne ban manta ba kamar da na gaya maku sannan dala muna fatan duk wanda ya kalli wannan bidiyon saboda muna kokarin in allah ya so yadda duk wani abu da zai kawo da zai samu danga samun riba ko kuma nasara a rayuwar mu in allah da shi ya dinga kokarin sawa so duk da haka muna bukatan subscribing domin taimakon juna mu gaba daya saboda mun gane cewa mun san cewa da su subscribing ba wai kuɗi ake dauka ba wannan dama ne wanda zai ba mu cewa duk wani sabon abu da aka dora to mutum zai iya mallakan shi ko kuma mutum zai iya samun shi ta email din cewa ga sabon abu an fara kuma ga sabon bidiyo da na dora so kamar a gurguje kamar yadda na gaya maku wannan idan muka lura gashi nan bnc zuwa tron in ba mu manta ba wannan shine wanda aka fara jiya gashi nan bnc guda daya is equals to 0.0008 tron ko mu ce satoshi wanda shi dama wannan satoshin kamar yadda nake faɗi cewa yawan shigan mutane ne yawan karuguwan shi a kamfani yawan darajar shi a kasuwa so wannan jiya aka fara shi gaskiya kuma bisa alamu in Allah ya so yadda akwai nasara tunda ni magana nake muku magana na fara samun riba daga je zuwa yau in kamar yadda muka lura idan muka ce za mu yi strong guda daya shine za a ba mu bnc guda 1194 da 57 da 59 a kenan so amma a yau idan muka lura hoton nan ya nuna mana cewa a maimakon jiya wanda idan muka da turon daya za a bamu guda 1194 to yau fa ya koma cewa za a bamu turon ne guda 382 within 24 hours kamar inda nake gaya mana mutane na shiga so wannan dama ne wanda yake bamu gaskiya mu kokari mu af mu shiga saboda alherin da ke cikin shi so a furguje kamar yadda nake gaya mana don wasu idan ma mutum na sha'awa kamar yadda nake gaya mana to a kasan link din mu bayan mutum ya yi subscribing insha Allah za mu aje mashi link din da zai download din application din da kuma za mu yi gadin din shi yadda zai yi wannan abu a sauƙaƙe in Allah yadda so bara mu kuma cikin application din shine Tron Link Pro idan kowa ya lura ga shi Tron ina da ke cikin wallet so idan kowa ya buɗe wallet din shi dama zai nuna wallet haka amma zero zai nuna mashi sakamakon babu tron a ciki so dole shi ka yi kofi din tron ɗinka ko tron wallet ɗinka domin ka turo tron ɗinka so wanda ba san da su yi kofi ɗin shi ba to gashi wannan shi ne yadda mutum zai idan ya bude haka zai nuna mashi a can kasa in maka lura zama ga gashi nan akwai send akwai receive akwai trade akwai deposit so wannan dama ne wanda yake nuna mana cewa za mu iya turawa ko kuma an san wannan tron ko kuma mai trading da shi ko kuma mai deposit din shi dai zuwa cikin wallet din so zama shiga receive idan muka shiga receive wannan kamar backup ne wannan backup key din nan suna da matukar muhimmanci ko da mutum ya rasa wallet din shi ila wani ya goge mashi to matakar kana da wannan backup din to ko da akwai tron a ciki ko kuma ko da akwai wani wallet a ciki akwai wasu coins a ciki haka bi zina layi ta'ala ko inda in ka tashi za a ci ma bako za ka sa su domin abubuwan ka su dawo to sai mu koma skip tun da dama muna so mu samu wallet ne shine wannan wannan QR din idan kamar kila waya biyu kake da shi to kana iya scanning din shi domin ka same shi wurin turawa kenan ko kuma ka kwafi din shi kamar haka domin ka samu adres din domin za ka turo abin ya masa so idan bayan asi misali kamar mun turo din haka to haka zai nuna mana shi to akwai wani asset add asset gashi na a ƙasa da yake nuna mana shi wani add asset din shine kamar yadda za mu yi adin din wani coins haka ko kuma wani wallet da ke ciki wanda muna so mu fito da shi da shi muke so mu yi kasuwancin namu sai mun shiga wannan add asset din idan muka shiga haka wannan document din duk wani coins ne wanda ke cikin wannan undertron blockchain wanda suke kasuwa yanzu haka su ne zai nuna masu a haka so akwai display kuma gashi idan muka shiga shi display din shine wanda ya nuna a cikin dashboard already so idan muka shiga kamar wanda bai da shi dinda nuna already akwai na riga na sa abin so mutum a nan wurin zai rubuta bnc ne kawai idan ya nuna bnc zai nuna mashi to amma abin da yasa bai nuna mana ba haka sakamakon na riga na bude shi na riga na bude shi zai dole zan koma cikin display din a rubuta bnc amma matukar mutum bai riga bude ba to a can rubuta bnc din shi gashi kamar haka insha Allah zan yi duba can kasan mu yawa gashi wannan unisoft ga bnc din mu kamar da ni bayani cewa za mu gan shi ne wannan binoin coin so a gurguje idan mutum ya mallaki wannan wallet din so zai koma baya ya koma can dashboard din shi bayan misali mutum ya turo tron kenan to kamar yanzu ne mutum ne da turo wannan tron din muke da guda 90.853 tron so inan na koma wannan wallet din zai koma zai noma a can kasa so duk da ni dama na riga na yi swapping din wasu tron na tura tron ga total bnc din da nake da shi guda miliyan biyu da dubu ɗari biyu da hamsin da ɗaya so idan bayan mutum ya tura tron ɗin shi ya ya shigo to akwai discover shi can a ƙasa shi discover ɗin shine zai nuna mana nan ga shi nan wurin na haka nan wurin inda ne cycle ɗin shi ɗin nan nan ne discover ɗin ki to nan mutum zai shiga idan mutum ya shiga zai ga just swap gashi kamar yadda muke kallo wannan shine wanda extreme din da aka fara swapping na wancan na bnc kenan so zan shiga just swap idan na shiga just swap kamar yadda na muku in ba ku manta ba a ɗazin a yanzu yana 1.1194 a jiya kenan a ɗazin da sannan na ɗauki wannan screenshot ɗin yana 1.382 yana bnc ne kar ma manta 382 bnc kamar yadda na gaya mana cewa price din ya karu so yanzu ma ina kyauta da zaton tun da mutane suna shiga wannan 382 din za ku ga yadda zai canza dole coins din zai ragu sakamakon shiga mutane kamar da na gaya muku to kamar da dama coins na gashi na tuna zan yi swap ne na bnc a na tron zuwa bnc to nan wurin select token din nan nan ne zan shiga zan taba domin ya bude mani inda zan shiga in zaɓi coins din da nake so in canza so kamar yadda na gaya mana ina so in canza shi zuwa bnc ne so idan na shiga nan zan ca wurin sat din nan zan rubuta bnc in kuma mutum na da wallet din ne to fa lillahi alhamdu mutum zai sa gashi nan bnc yawa to ya nuna mana wallet ina to kamar yadda nake cewa a bnc daya ko citron daya zai bani ni h 2 an a ɗazin to kamar nan ne magana cewa dimo mutane na shiga dimo farashin shi na karuwa a kasuwan duniya yanzu za ku gani karar da ina son kowa ya dake 382 ne idan na sa turon layer so amma kamar yadda ke magana insha Allah farashin ya karu to za mu gani to kun shi yanzu ya koma guda 300 wanda na tabbatar ko yanzu na sai da abuna zan samu riba ina kyauta da zata haka ko yanzu na sayar abu na zan samu riba wanda na siye shi a kar kumanta na siye shi a guda 382 yanzu ya koma 300 wanda kenan kun ga karanci na samu raguwa bnc na guda nawa guda 82 wanda zuwa kilo gobe ko an jima iya ganin ya kara sauka yawan bnc din wanda idan na ce zan yi swapping din bnc dina to garanti cewa riba na zai shiga take yanzu zan kwashe riba na kuma ba wani charges suke ɗauka mai yawa ba so kamar yadda ku gani gashi ina da guda 90 to misali bari in sa guda 10 za su bani bnc guda na 304 sakamakon wancan inda ɗazin na siya in na siya guda 10 za su bana 382 sai ce 382 times 10 misali gashi 382 times 10 gashi 3820 amma yanzu idan na ce zan siya za su bani guda 300,000 amfoni to kun ga na samu nawa akwai sauki da na samu na guda tab shashida wannan 816 nan karanci ina ga idan na ce zan lissafa shi zuwa turon to ina ga zan iya samun turon ko da guda goma ne wanda garantis ya wuce haka wanda misali idan na ce zan duba shi kamar yadda nake magana to ba za ku gani wancan riban da na samu kenan daga ɗazun shashida. shine zai bani tsoron nawa wanda kun ga yanzu ne duka da yi bai wuce minti uku ba so zan koma tun da ina so in yi swafe dan guda goma ne domin mutane su gani abin ba wahala yake da shi ba shi za su bani guda dubu uku da hudu sai in danna swaf sai in ce confirm swaf nan ba sai mutum ya yi wani abu na kawai continue mutum zai danna sai nan dama can farkon application din za a ce ka creating password to haka mutum zai dole ka sa password sannan su abin din zai yi yanzu gashin ina jiran shi gashin ya ce pending nan da sa gashi ya ce complete so yanzu tron dina da ina da guda nawa da wani abu gashi an na cire goma saboda kuma sun dauki charges so haka idan na ce ina so in swapping din shi baya misali zuwa dan kankanin lokaci insha Allahu zai yi kamar yadda na yi shaka ba wani wahala yake da shi ba so kun gani ɗasu yanzu ma ya ɗauki dama ɗasun kamar hudu ne to amma yanzu kun ga ya koma guda uku kamar yadda na gaya mana dimo mutane na shiga sosai biyar na muke tunani gashi ne yanzu idan na ci zan koma to kun ga wannan shine kwatankwacin haka idan ina so mai da shi bnc ne zuwa turin dina kawai gashi wannan aron da ya nuna zuwa ƙasa shi kawai zan taɓa wannan ina taɓa shi shi zai koma min da shi gashi na koma bnc a sama ƙasa ya koma tron so idan ina buƙatan haka kenan idan kuma ina so in tron ne zuwa bnc to still aran da zan ƙara taɓawa zai bani shi yanzu idan na ce guda goma shi, to kun gai still ya ƙara raguwa karan manta sun yana guda nawa ok gashi ɗari dubu uku da uku ɗazin dubu uku da hudu ne to kun gani don ku wannan ba ƙaramin dama ba ne ga 'yan uwanmu domin wannan abin inda za ka sa turon ɗinka ka siya wannan abin ina ga within da kawas za ka iya samun riban da ya kai ma inda ya danganta da kuma yadda mutum ya sa misali kamar yanzu a ce mutum ya sa guda hamsin za su ba shi biyan su guda dubu sha biyar da guda bakwai dubu sha biyar da guda bakwai so wannan abin ina ga dubu sha biyar da guda bakwai nan zuwa 24 hours da zai 24 hours to kun yanzu a gidan kuma diga da dubu sha biyar da guda bakwai ne zai koma 14,550 so kunga wannan ba karaman dama ba ne to shi sa na kuma ka ce bara mu bidiyo domin yadda yan uwa za su fahimta ko kuma yadda yan uwa za su samu wannan garabasa duk da aka dai ba zan kara wura ba duk da na sa guda goma dama ina da su to su na kara zan kara kaman guda sittin raguwan zai kasance kamar zan bar shi a matsayin wanda zai charges na transaction so ga shi dai kamar yadda na yi ɗazun still ma dai yanzu shi na yi dole dai sai na ƙara sa password amma duk da haka ba zai zama matsala ba yawwa insha Allah ga shi ya ce in jira cikin yan ƙalin lokaci ga shi nan ga shi nan ya yi swafin ɗin shi da tron guda 60 yanzu tsoron yana da tron guda 18 yanzu gashi nan kamar guda ɗari uku ne to yanzu bara mu to kun gani 290 an samu sauƙin goma so wannan muna kyautar daga nan cikin ƙanƙanin lokaci zuwa sati ɗaya mutane za su yi mamakin riban da za su samu so shi yasa gaskiya nake ganin ya dace mai bidiyo zaman mu gaya ma yan uwa da abokan arziki duk wanda yake da daman da zai yi to gaskiya ba a wani na azara ido gaskiya kenan domin wannan koda yanzu ne a cikin wanda na yi misali in ci in zan ƙara yin bayan ina zan maimaita zan koma da shi baya wallahi garanti na san zan samu riba yanzu take yanzu so gaskiya ina ganin wannan wani dama ne wanda zai ba mutane wanda mutane bai kamata su yi wasa da ita ba yanzu ga total ton din da nake da shi to gaskiya total bnc da nake da shi wannan nace zan swap din shi kamar yadda ne wannan sharp sharp shi ma haka yake ba wani matsala da youtube kuma yana yin abu na misali ina so in kwashe abuna gashi akwai cent kamar yadda na gaya muku mutum ya sa receiver ko wallet din shaka zai tura abin zuwa can su wannan dalili shine dalilin da ya samu kace ce bara mu bidiyo assalamu alaikum warahmatullah kan dai kuma ta cewa muna buƙatar subscribe din ku saboda duk irin wani abubuwan da zai zo mutum ya same shi cikin sauki ba tare da ya sha wani wahala ba sannan wanda yake buƙatar ko wannan link din ai application din to zan ƙoƙari zan ajiye mishi application din a cikin youtube ɗin assalamu alaikum rahmatullah